yanzu haka daga kotu karfe uku da minti talatin da kotu ta ayyana nasir yusuf gawuna na jam'iyyar apc a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar kano a daidai wannan lokaci kotu ta ayyana gawuna a matsayin wanda ya lashe zaben jihar kano wai an samu invalid na ƙuri'u ƙwaya 165 a tiku khair ba ruwana tare da kuma umarta hukumar zaɓe ta ƙasa da ta miƙa shaidar lashe zaɓe ga Dr. Gawuna. Akan wannan hukunci ga wasu ra'ayoyin mutanen jihar Kano. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. tabbas mutanen jihar kano sun kaɗi mutuƙa da jin wannan hukuncin da kotu ta yi amfani da shi kowa ya kasa gane wace irin hujja kotu ta dogara da shi har ta yanke irin wannan mummunan hukuncin wannan hukunci ba mu ji daɗin sa ba kuma ba mu yarda da shi ba kuma wannan zalunci ne kuma za mu ɗaukar ƙara za mu yi nasara ɗaukar ƙarar da rai ai alhamdulillah alhamdulillah ai ba abin da za mu ce da Allah sai dai godiya ai mu yau farin ciki ji muke kaman sallah tun farko dai jam'iyyar APC mai adawa wacce Dr. Gawuna ya mata takara, ta buƙaci kotu ta rushe zaben abba gida-gida bisa dalilan da suka haɗar da gizan ƙuri'u da kuma rashin cancantar ɗan takara abba Kabir Yusuf da ma rashin kasancewarsa cikin jerin mutanen da ke neman takarar gwamnan jihar Kano a lokacin da kai kai kutumar abin da abin mamaki wai gauna ya mun fito kwanmu da kwakwatan mu mun fito mun zaɓi abin da muke so wanda muke ganin shi ne zai fi mana zama alkhairi mun zabe shi kuma Allah ya ba shi sannan gaganmu ya samu ci gaba ta ko ina daban-daban fanni kala-kala sannan yau kwatsam a zo a ce za a kwace mulki to wallahi ba zai taɓa ba za mu fito kwanmu da kwakwata mu ganin mun dawo da mulkin mu kuma insha Allah sai mun ansha haba to jama'a ba fa abin da za a ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan babbar fitina ce wadda mutane za a daɗe ana mamakin ta. wallahi da na ji wannan batun na ji kamar mafarki nake ina jira in farka wai abba kabir yusuf ba shi ne ya ci gwamnan kano ba dr nasir yusuf gawuna wallahi da aka faɗa mu hannuna yana marari na shiga cikin bbc in tabbata gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne na shiga nake kallon wannan masifa to ba abin da za mu ce ya Allah Ubangiji Allah Allah ka kawo jihar Kano zaman lafiya saboda kowanne yanda yake cin alfahari yake fariya kan cewa ba za su yadda ba ba za su yadda ba wannan suna ba za su yadda ba ba za su yadda ba mu dai ba mu taba ganin zaben da aka yi a Najeriya wanda a ce bayan an zo an yi zaɓe an rantsar da mutum tukunna a zo a ce ba shine ya ci mulki ba sai a wannan kara inda a waɗansu jihohin ne ma abin zai ɗan iya zuwa da sauƙi amma a jihar kano sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kawai dan allah jama'a duk inda kake ka kai ɗan kano ne kai ba ɗan kano bane kai ɗan najeriya ne ko kai ba ɗan najeriya bane dan allah dan annabi jama'a a taya su da addu'a allah ya kawo sauƙi ya kawo mafita saboda ga dai abubuwan da suke ɗan faruwa wasu na murna wasu na takaici wasu na kaza wasu na kaza wannan suna cewa ba za su yarda ba wannan suna cewa sai dai su mutu to kun ga ku wannan babbar fitina ce a cikin al'umma sai dai kawai ya Allah Allah muna tawassali da sunayenka 99 Allah ka kawo sauki ka kawo mafita a wannan abu assalamu alaikum billahi allazi la ilaha illa huwa din Najeriya sai ta rikici domin Kano tana rikicewa arewa ta rikice arewa tana rikicewa Najeriya gaba ɗaya ta rikice ba za mu fito da 'ya'yanmu da iyayenmu da kowa namu al'ummar jihar kano mu zo mu zaɓa wa kanmu abin da muke ganin shine matsalar mu shine zai zame mana alkhairi kuma gashi muna ganin alkhairi irin aikace aikacen da gwamnatin take mana wani mutum ya zo ya kwace mana gwamnati ko i tunanin zai kwace mana gwamnati mu kyale shi ba wallahi Indo dodon barek ba dss ba ba yan sanda ba duk abin da za a zo a zuba a kano ina tabbatarwa da jami'an tsaro kowa iji da sa da kyau ina faɗan wannan a madadin al'ummar jihar kano talakawan kano a matsayina na mai magana da muryar kano 'ya'yan talakawan jihar kano wallahi ba za a kwashe da daɗi ba wani zai ce waɗannan kalamai ba na tada ƙura ba ne ba ko tada lokacin da abdullahi abbas yake cewa ko da tsiya ko da tsiya tsiya shugaban jam'iyyar apc jami'an tsaron ba nan lokacin da abdullahi abin ike kallon yan kwankwasiya ike cewa ba abin da za a yi wa yan kwankwasiya banda a sare su a kashe su shugaban jam'iyyar apc jami'an tsaron ba sa nan ko ba dss din tun da abdullahi abin ike sa ake saran al'umma kwankwasiya ake saran al'umma a kano dss ba su taba kiransa ba saboda ganduje yana mulki don haka duk abin da dakta babba bici faɗa duk abin da kwamishina i faɗa ra'ayin al'umma kano ne muna tare da kwankwasiya muna tare da mai girma gwamna injiniya abba kabiru yusuf kuma duk abin da 'yan kwankwasiya suka faɗa a kan zalunci da za a yi domin 'yan gandujiya ne suke faɗa cewar an gama za su kwace zaɓe an gama ba mu ba muke faɗa mu ne 'yan gandujiya ne suke faɗa da kansu suke cewa an gama wani abuja ya zai karɓar musu zaɓe to billahi la ilaha illa huwa a madadin al'ummar jihar kano ni ni ne mai magana da muryar talakawan kano ni don haka dukkanin wani abu da zai faru a kano idan aka zo aka yi mana abin da ike na nau'i ugon zarra na zalunci wallahi tallahi ƙwanmu da mu yanzu in Allah ya kai mu ma sati mai zuwa za mu fito za mu zagaye Kano kam kuma akwai wanda tsirara ma za su fito kuna faɗar haka ne a lokacin da wasu malaman sukan ba ku shawara akan me yasa in kuna zargin ba za a yi muku adalci ba ku tafi kotun gaba ai to to kaga ai ma long time long time ne faɗi wannan maganar a yau a sa, shi ya isa ya gaya mana wudubar gaba da izo ina kotun gaba da izo ina yin magana akan mambarin me yasa bai yi kira akan cewa lalle alƙalai su adalci ba kai za ka zo kai magana a zauna lafiya ina ka kai long time kwanan nan ka zo ka haɗa musifa tsakanin ka da 'yan ɗariƙar tijjaniya da 'yan ƙungiyar ahli sunna ka kano ta balle kai ka zo ka haɗa malamai yan tijjaniya suka haɗa nasu kai ka haɗa naka ka so ka haifan mana da musifa a kano yau ko sati ɗaya babu kai za ka gaya mana zaman lafiya saboda kana yin apc ba shawara ya ba ma buƙatar shawararsa kuma ina so in gaya ma kamar yadda na gaya ma a baya muna gaya wa yaranmu za ka haɗu da yaranmu sai an ba wa yaranmu haƙuri akan ka wallahi al'azimu sai ana cewa ku yi haƙuri ku yi haƙuri kai in baka gane me nake nufi ba su yaran namu sun gane kano ce za ka haɗu da ita kuma sai ta ma hukunci duk daren daɗewa ina so in gaya lawan tirayin wallahi tallahi in dai kwankwasiya ce da yaran kwankwasiya ba kan wallasa ba ne kuma za ka haɗu da su wallahi sai ana cewa ku yi haƙuri ku yi haƙuri su yaran na sun gane me nake nufi kai in baka gane me nake nufi ssa wani zai ce me waɗannan kalaman suke nufi abin da muke nufi shine kawai abu mafi sauƙi yadda mai girma gwamna injiniya abba kabiru yusuf ici zaɓensa a bashi cikin yadda allah yi shekara takwas ɗinsa lafiya lafiya amma in dai wani ɗan gandujiya mutanen da suke aiken iyayensu so biredi mutum yana zaune zai aiki babarsa ta so masa biredi shine za su zo su ce za su ƙara mulkanmu duk kano ina so in gaya wa al'ummar najeriya idan aka zo aka yi mana zalunci wallahi kowa itanadi katifar da zai bar kasar nan wallahi ba za mu yadda ba sai mun yi da abin da za a yi kuma muna nan ita ce matsayinmu a madadin al'ummar jihar kano 'ya'yan talakawa nake faɗin wannan magana